Farfesa Muntaka Usman barka da rana a yanzu haka hukumar ICPC a Najeriya na cewa za ta kwato kuɗaɗe da aka salwantar na raya mazaɓu. Ko ina tasirin wannan? Eh, yana da tasiri a fuska biyu. Na farko da kake yi na hana cin rashawa. Idan ka samu ka kaddamar da wannan kuduri naka na karɓo wannan kuɗaɗen. Sai sa wa'anda ke kai su ma su bi a hankali sannan kuma kuɗaɗen da ka karɓo ɗin za ka iya maida su ka yi aiki da ya kamata a eh, jama'a su karu saboda haka zai haɓaka tattalin arziki sannan kuma eh, ai ba 'yan siyasa kawai ne suka sace kuɗin ba amma ai su suka karɓi waɗannan kuɗaɗe har da wa'anda ma'aikatan gwamnati saboda duk ayyukan da ake yi ana yin su ne ta eh, hukumomin gwamnati to su ma ma'aikatan su ma a hada da su a tabbatar da masu gaskiya wannan zai sa ma'aikatan su kara azama a cewa su yi aiki daidai. alkaliman hukumar na nuna tun daga shekara ta dubu biyu ya zuwa wannan lokaci an salwantar da kudaden Najeriya da suka kai naira tiriliyan biyu. Kuma ana nuna tamkar ba a yi komi ba a yawancin mazaɓu da ke faɗin ƙasar. Ma'ana babu wani abin a zo a gani da aka yi wa talaka. Ya kake kallon wannan? kenan saboda ayyukan dama za ka ga uh, ko wajen ba da kwangila akwai uh, wasu takardu da nake dubawa na ga cikin irin wannan ayyukan masana'antun an ba da kwangilar yin bohol a kan biliyan daya naira biliyan daya to ka duba yadda bohol zai yawanci in ma ya yi tsada kwarai ya kai dubu ɗari biyar amma an ba da shi a biliyan to ka ga za ta ma kuɗin aka yi ba magana aikin ake yi ba. A ganin ku masana harkokin tattalin arziki wasu matakai suka dace a ɗauka don a hana irin wannan kuma a ga babu batun salwantar da kudaden raya mazaɓu. To, ai matsalai dama sai da aka kauce eh, dokokin ne. Shi dokokin dama abin da ya badar cewa su wa'annan 'yan majalisu za su eh, lokacin da aka kawo masu kasayin kuɗi za su duba su ba da shawara ga fannin mulki su ce ga shi abin da mu saboda mu wuce da da al'umma ga abin da ya kamata to amma sai ya kasance sai suka koma yan kwangila sai su ce da wannan za a sanya mu za mu je mu kwangila sai su je wajen kwangila ma sai a cinye kuɗin ba a yi kwangila ba haka abubuwan suka tafi. Farfesa Muntaka Usman muna godiya da samun wannan tattaunawa.